taron wanda aka gudanar a ɗakin taron gidan gwamnatin jihar Bauchin ƙungiyoyin jama'a da shugabannin al'umma sun halarta da farko ga gwamnan jihar Bauchin barista Muhammad Abdullahi Abubakar inda ya buƙaci ganin an magance matsalolin da ke kawo wanzuwar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a tunkari ainihin dalilan da suka kawo faruwar wannan masifa ta boko haram wayannan dalilai kuma su wuci ah, talauci da rashin ilimi ba wanda wayannan abubuwa guda biyu in ka kara ka hada da rashin walwala a wannan jihohi na arewa maso gabacin najeriya wannan su ne ainihin tushen dalilan da suka kawo wannan masifa dalilin haka ne ko ya kamata a yi wani yunkuri na musamman na kawar da su in ba haka ba gaba ma wani mahaukaci yana iya fitowa ko ya kira kansa wani abu daban in ya yi hoto kaga zai samu ɗimbin goya baya a cikin matasanmu da mata inda ba su da aikin yi wasu da nazanta da su sun ba da shawari kamar haka ilas aliyu cikin gabas ɗin misau to a matsayina na basarakin gargajiya so muna roƙon wannan kwamiti ta duba farfado mana nan da masana'antun wanda suka durƙushe kuma wayannan wanda ya same su dinnan a taimaka musu ta hanyar sarautun gargajiya sarki ya san suwaye ne baki a wurinsu suwaye ne abin ya shafa gidaje nawa aka kona makarantu nawa aka kona masarauta ta san wa'annan a wurin duk wa'annan lissafi na bin masarautu so a yi decentralizing kwamiti din daga nufin tarayya ya koma a yi na jiha sannan a yi na local government sannan a yi na districts to a nan za a samu ainihin wa'anda ya kamata a taimaka sai a taimake su. dr alkasim ibrahim kantonar riko na karamar hukumar ganjuwa a jihar bauchi. inda ya kamata a fi mai da hankali da shine duk hanyoyin da aka san cewa za su samar da aikin yi ma matasa da mata su ne ya kamata tsare-tsaren da ya kamata a farfado su misali kamar aikin gona farfado da masana'antu a tabbatar cewa an samu ingantaccen ingantaccen wutar lantarki wa'innan in aka farfado da su na tabbata za mu kai ga tudun mun tsira daga bisani na karkare ne da tambayar shugaban kwamitin honorable yusuf buba yakubu kan abubuwan da za su samar a jihohin da kungiyar boko haram din ta daidaita su idan ana so a farfado da tattalin arziki na kowane yanki musamman kamar yanzu yadda aka ce a zo a farfado tattalin arziki na north east abu na farko wanda za a fara yi kaga dole ne a tabbatar da cewa an buɗe hanyoyi domin in an zo an sa aikin noma manoma su iya tafiya su fito da kayan abinci a tabbatar an sa wuta domin idan ana so noma ta ci gaba dole bayan an yi noman nan za a samu wuta wanda za a sarrafa wayannan amfanin na biyu kuma babban damuwa wanda muke da shi shine matasanmu aga matasanmu ba su da aikin yi wannan subcommittee za ta shigo ta tabbatar an training matasa a aikin hannu daban-daban domin matasan nan suna da yawa za a koya musu aikin hannu kuma a basu ababai wanda za su yi wannan aikin hannun da shi wajen wannan taro da aka gudanar akwai masu ra'ayin cewar kyautuwayi a ga aikin kwamitin nan an daɗa faɗaɗa shi ya zamanto ya kunshi masu unguwanni da sauran shugabannin al'ummu domin saboda su ne suka san su wane ne suka yi asaran abu kaza me za ka ce a kai mun ɗauki shawarwarinsu kuma duk abin da za a zo a gudanar a kowane mataki na al'umma za a tabbatar a kowane mataki an haɗo mutane kamar haka wanda suke wakiltan sashi-sashi daban-daban a yi tabbatar sun ba da nasu inputs kafin a gudanar. abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria